أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا وفقا يفرق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan marice na lahadi tara ga watan ramadan shekara ta 1443 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shi ne goma ga watan hudu a shekara ta 2022 na lissafin miladiya a wannan masallaci masallacin galadanci a jihar jigawa a birnin kudin jihar jigawa muna gode wa allah maɗaukaki kuma har yanzu da ya ba mu damar ci gaba da wannan darussa da aka saba a kowace rana wannan shine yininmu na tara muna cikin wannan ah, karanta waɗannan ayoyi kamar da muka ji malam ya karanta rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kafin dora inda muka tsaya a tafsirin ina so in gabatar mana da ba zan ce bushara batun tun da ku kun gani wannan sabon shimfiɗa da aka yi a wannan masallaci da aka yi ɗazu ɗinan kafin la'asar inda mai girma sanata sabo na kudu ya aiko a yi a wannan masallaci eh, yayin da <coughs> na je masa ta'aziyya ke tambaya ta ina ake tafsiri na gaya masa sai ce me ake bukata ni kuma da ban san yadda tsarin masallaci yake ba ban tambayi malam Adamu ba sai na ce ni dai na ga an fidda kafet ko wankewa na aiko mai sai ce kawai to a zo a sake kafet <coughs> to muna godiya kuma muna fata Allah sun ta ya saka masa da alheri a kan wannan babban aiki da kuma sauran ayyuka da suke yi dai na taimakon al'umma mahaifiyarsa da tun kuma Allah gafarta mata Allah sa wannan daina ne daga cikin ayyuka da zai yi domin a ladansu su ishe ta domin yana daga cikin ayyukan alheri ko in ce sabubban samun rahamar mamaci <clears throat> addu'a da ɗa da aka bari zai yi da kuma ayyukan sadaka irin waɗannan da mutum zai yi yana daga cikin abin da an yi niyyar su sukan kai da mamaci muna fata Allah san Allah ya sa ya zama sababin tsira gare ta da gare shi da kuma dukkan masu taimakawa addinin musulunci ta kowace fuska da Allah ya tsare musu Allah kuma ya kare karfafa su barakallahu mun tsaya inda malam Abdurrahman bin Nasir Sa'idi a cikin bayaninsa yake cewa fali haza ƙwala tun da dama yi magana a kan wannan aya bayan allah subhanahu ta'ala ya faɗi tsayuwa da kuma matsayi kai ce na maza da fifikon da allah ya ba su a kan mata ta ɓangaren jagoranci da shugabanci da kuma abin da ya shafi haƙoƙi da kulawa da ya wajabta a kansu ke kuma sannan wajen mu'amala har yanzu da za a yi da mata allah maɗaukaki shi ne yake faɗin cewa matan nan fa ba iri ɗaya suke ba sun kasu kashi biyu dangane da ɗa'a ga allah da'a ga miji kuma abin da ya shafi rashin ɗa'a ga allah ko rashin ɗa'a ga miji shi sa ya kawo fa'un alfasiha inda tana ana zuwa da ita ne domin tafsili domin bayani dake dake a ce to abu kaza dai hukuncinsa kaza ne abu kaza kuma hukuncinsa kaza ne wannan shine fikin wannan fa'un da take zuwa a wannan muhalli to Allah madauki ce fasali ay min al-azwaj mata nagari daga cikin wato mataye na aure mata na gari na kwarai a cikinsu tato, to masu da'a ne asalin alqunut ma'anarsa da'a ibada ga Allah zaka qanitatun ai muti'atun lilla wa muti'atun li jihinna masu da'a ga Allah kuma masu da'a ga mazajensu shine ay muti'atun lillahi ta'ala masu da'a ne ga Allah su sai siffanta su yake su waɗannan irin mata qanitatun hafizatun lil ghaibi kuma su masu kiyayewa ne yayin da mazan su ba sa nan shine ma'anan ghaibi din anan ma'ana hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah bima hafiza Allah ay bima amara Allah bil hifz bihi au bima Amarallahu Allah bi hifzihi kai da abinda Allah ya umarni a hifzin sa a kiyaye shi abinda Allah ya umarni a kiyaye shi kuwa farillansa ka'idodin addinin sa duk abubuwan addini da za su kusantar da bawa ko baiwar Allah zuwa ga Allah to daga cikin su kuma akwai da'a ga miji tunda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa idan mace ta sallaci biyar ɗinta ma'ana salloli guda biyar a yi yini da daddare ma'ana waɗannan guda biyar na farilla kuma ta azumci watanta wato watan ramadan kuma sannan ta yi ɗa'a ga mijinta to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah zai shigar da ita aljannar ubangijinta to tunda ku an haɗa wannan da ɗa'a ga Allah da kuma ɗa'a ga miji ashe lalle ɗa'a ga miji wani asali ne a shari'a ba abu ne da za a zo a ta kokowa a kansa ba kanin miji da mata dama kowa akwai wajibin da Allah ya dora masa yadda aka dora wa maza su kula da mata to su matan an dora musu haƙoƙin maza a kansu da wajibi su kula da shi ولهن مثل الذي bil بالمعروف ko suna da haƙoƙi irin wanda yake kansu daga yadda aka tura musu to yadda aka tura wa maza kan dangane da su to su ma an dora musu nasu haƙoƙin kuma yadda maza za su ji suna da haƙƙi akan mata to su ma matan lahunna suna da mislul ladhi alaihinna irin haƙƙin da aka dora musu na maza to su ma akwai haƙoƙin su akan maza wanda wajibi maza su kula da su wato maza kai su kula da su dangane da su ya fassara wani ce hafizatun lil ghaibi ai muti'atun li azwajihin hatta fil ghaibi su masu da'a ne ga mazan su ko da mazan ba sa to shine ma'anar abu eh, suna da'a ga miji ko mijin baya gidan ya fita ya je masallaci ya to kafin in dawo fa a sallah to kafin ya dawo din nan a sallah kun gani an haɗu abubuwa biyu haƙƙin Allah ne dama a sallah wajibi kuma sannan shi miji ya ba da umarni Ga shi kuma yanzu baya nan to katta sai tunda ma baya nan dama ni ai dan idansa ne ma na damu da wannan abun a'a in ce haka ba ta cikin as-salihat domin wannan sifofin da ake ambatawa na as-salihat ne min al-azwaj ne su masu ta'a ne ga Allah kuma masu kiyayewa ne ga mijinsu ko da mijin baya mana muti'atu li azwajihinna hatta fil ghayb tahfazu ba'laha bi nafsiha wa malihi tana kiyaye mijinta bi nafsiha da kanta ma'ana tana tsare kanta domin tsare kanta kiyayewa mijinta idan ta tsare kanta ba ta je ta yi lalata ba ta tsare kanta ba ta zub da mutuncin kanta ba domin zub da mutuncin kanta zub da mutuncin mijinta ne an gane yawa da haka tsare kanta din tsare miji ne to sawa'un ko miji baya nan ta kula da haƙƙi domin yanzu ko dawowa miji ne sai maƙota suka ba shi labari ai bayan fitarka matarka an raba su fada da makociyarta kuma a kofar gida suka yi a kan titi kowa yana gani har ɗaya ta kusa yin ta'adi ga ɗaya sawa'un ta'adi a jiki ko mata tsirara da makamancin wannan yanzu wanda matarsa ce wannan duk gari zai kama ai matar wance ce matar wane ce matar wane ce matar wane ce wannan ta kiyaye mijinta ba ta kiyaye mijinta ga shi mijin baya nan amma bata kiyaye ba to bata zama na mata ta gari ba mata ta gari mai da'a ce ga Allah kuma mai kiyayewa mijinta ne ta tana masa da'a ko da baya nan haka nan kuma tana kiyaye dukiyarsa ita ba za ta lalata ba ba almubazzaranci sannan kuma ba za ta bari yara su lalata ba da kayan ɗaki da ya kashe kuɗi ya so za a kula da wannan za a kula da wannan haka nan gilasan gidan ko da fulawoyi ne aka yi na adon gida dukiya ce kan famfo yara ke ta balla shi a sake a sake ballawa ta kula da wannan abin karta sai ayo aina ubanku ne in ma ya kare dai shi zai yi da kiyaye mijin ko da baya nan fi nafsiha wa malihi a duk abin da yake in ya dawo ransa zai bashi to ta kula da shi haƙƙin mijinta ne a kanta ta kula da wannan gefe sannan yace wa zalika bi hibbillahi lahunna wannan yana kasancewa ne da kiyaye wanda Allah ya musu wa tawfiqihi lahunna da gamdakatar da ya musu la min anfusihinna ba daga kansu ba ma'ana saboda Allah ne ya ba su tawfiqin su wannan su kiyaye waɗannan abubuwan da Allah ya umarce su da shi shi yasa wasu malamai suka fassara abin da ake nufi da hafizatu lil ghaibi bima hafizallah wannan bima hafizallah ɗin ba'un suna kiranta ba'un ce ta mulabasa mulabasa ai hafizatun lil ghaibi bima hafizallah معناه ma'ana الله بحفظ الله لما امر الله تبارك وتعالى حفظه ma'ana suna kiyayewa Allah maɗaukaki suna kiyayewa mazansu da umarnin da Allah ya bayar cewa su kiyaye ma'ana taufiƙi Allah ya yi musu su zama su masu ɗa'a su zama masu kiyaye kansu ko da mazansu ba sa nan kuma masu kiyaye dukiyoyin mazajensu ne ko da mazan ba sa nan da haka ma'ana dai wa taufiƙi hunna lamin anfusin fa innan nafsa ratun bisu'i ma'ana su gode wa Allah a kan cewa Allah ne musu wannan taufiƙin ba daga kansu ba ne domin in daga kansu ne shi ɗan yana nan yana umartar rai ta saba wa Allah walakin man tawakkala ala Allah domin ko mun sani duk wanda ya dogara ga Allah duk macen da Allah ya ce mata ta zama mai da'a ga Allah kuma ta zama mai da'a ga mijinta sai ta yi tawakkali ga Allah sai da'a ga Allah sai da'a ga miji to Allah subhanahu wata'ala zai yaye mata damuwarta kafa'u ma ahammahu min amri dinihi wa duniyahu duk mutumin da ya dogara ga Allah to Allah subhanahu ta'ala zai isar masa duk wata damuwa ta sa duk abin da ya damu mutum in dai ka dogara ga Allah to Allah subhanahu ta'ala zai yi maka magani mun san waɗannan cikin koda hadisai na zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi ya umarce mu da hatta idan mutum zai fito daga gida hadisin karantar da mu abinda za mu fi in za mu fita daga gida bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah a lokacin duk mutumin da ya fito daga gida kuma ya faɗi wannan za a gaya masa cewa hudita wa wa kufita ka samu shiriya an shiryar da kai Allah ya shiryar da kai kuma ka samu tsarewa Allah ya tsare ka wa kufita kuma an isar maka har idan wani daga cikin shedanu ya tinkari wannan bawa zai halaka shi ko zai bata shi ko zai sa shi a wata hanya sai wani shedan din dan uwansa ya gaya masa kai ina kai ina mutumin da aka ce an shiryar da shi an tsare shi kuma an ishe shi haka nan mun san hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ambaci duk mutumin da yake son Allah ya yi masa don bawa Allah tambaye shi wanne kaso zan sa maka na addu'a ta ko salati da zan yi rabi ko kashi ko tulusi da ya gaya masa amsa ya ce ko duka sai ce in ka sa duka zai maka amfani domin kuwa Allah zai isar maka duk abin da ya dame ka inda ya zama cewa ka ɗauki salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zaka yi zikiri zaka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai ɗauke maka duk wata damuwarka zai isar maka kamar a ce zai tsaya maka ne ko me ya dame ka Allah zai maka maganin to haka nan duk matar da take mai da'a ce ga Allah kuma mai kiyaye mijinta ne to Allah subhanahu wa ta'ala zai mata maganin damuwarta haka nasihar da za ka wa mace ita ce ka gaya mata waɗannan irin gwalagwalan nasihohi da umarni da Allah ya a ta yi ɗa'a ga Allah ta yi ɗa'a ga mijinsa idan malamai suna karantarwa suka ce a yi ɗa'a ga miji galibi <clears throat> matan zamani sukan fahimci irin abubuwan dole muke faɗakarwa a kai ɗin nan a wannan kwanaki masu alaƙa da wannan darasi na cewa an yi subjugating ɗin mata an fi ƙarfinsu an rinjaye su an danne su a ƙarƙashin danniya suke ana neman musu yanci wannan ba haka bane kuma sannan da Allah matan zamani ku yi haƙuri ku kiyayi abin da wasu suke nema su ɗora ko a kai na kowanne abu da ya shafi irin waɗannan dokoki da Allah ya faɗa a ƙur'ani sai ku mai da fassara su kuce ai fassara ce ta wancan zamani a wannan zamanin abin dole a canza shi wannan ita ce rigimar wannan zamanin da ake ciki na ga marubuta da yawa a 'yan zamani sa'on masu rubutu da turanci da yawa hata a cikin musulmi wasu ma ba su san sun karkata zuwa ga wannan harkar ta feminism ba sai saboda tasirantuwa da suka yi ba su san sun tasirantu ba kasan idan kamfen akan abu ya yawa kullum shi za a faɗa kullum shi za a faɗa sai kai tsammanin shi ne gaskiya wannan yawan sauraron waɗannan abubuwan da ƙungiyoyin mata ɗin suke nunawa kamar addinin musulunci dan ne su yayi ko in ce dukkan addinai saboda su galibi masu waɗannan yaɗa manufofi na tabbatar da yancin mata da sauransu da sauransu dinnan a yadda dai kasashen wajen nan musamman turai da amerika da sauransu suke fushin wannan abin sai ya shiga cikin musamman kasashen musulmi to bai tsaya kan kasashen musulmi ba ya shafi kasashe da yawa ban su addinin gaba ɗaya suke yaƙa ba iya musulunci ba gaba ɗaya abin da suke hari shine su ruguza abin da ake kira family system shi yasa zaka ga masu irin waɗannan hanyoyi da ake yaɗawa na neman 'yancin mata ba sa yin nisa ga goyon bayan ƙungiyoyin da suke kira a yi auren jinsi ba sa nisa akwai wani irin ƙawance a tsakaninsu kun san wannan magana ta auren jinsi mun taɓa magana a kanta wani lokaci a darasinmu na zafatun lahafan yau. lgbtq da makamantansu yanzu ma ta ƙara wasu harufan sun kusa zama bakwai da wasu lambobi ne da ake ƙara hmm, l2 ne ko l square ne kuma da waɗannan suna nan dai duk ma'anoninsu za su ƙara bayyana to ƙungiyoyi ne kullum duk wanda yake son lalata ya saba wa Allah ya shiga wani yanayi na kangarewa da yaƙar addini ko addinai ba baki ɗaya sai ya shiga irin waɗannan hanyoyi kuma ana ba su kariya ana tilasta wa gwamnatoci su sa hannu a dokokin da za su ba da dama irin waɗannan abuwa su ta yaɗuwa a cikin samari ba don komai ba sai don a rubuza abin da ake ce ma zamantakewa ta iyali domin eh, musulunci ba addini ne kawai da ya shafi individual a matsayinsa shi kaɗai ba individual ta bangaren responsibility ne nauyin da aka tsora masa ko me aka yi shi za a tambaya shi kadai to amma a zamantakewar da zai yi tun da shi madaniyun bi tabi'ihi a ɗabi'arsa ba zai iya zama shi kadai ba dole ya zauna da mutane shi dan adam to dole ne yana buƙatar tanasuli tanasuli shine a yi aure a haihu to su masu irin wannan da'awoyin na yanci yanci yancin mata yancin yan luwaɗi yancin mazinata yancin mata maza yancin waye yancin waye yancin waye duk abin da suke so shi ne a ruguza wannan tsarin na famili a ce gida an zauna da mai gida da matarsa ko matansa da 'ya'yansu a rika kuma tarbiyyar 'ya'yan shi yasa za ku ga daga cikin haƙƙin ƴaƴa suke matsawa a baiwa ƴaƴan yanci tun suna ƙanana ma a ce ai a tilasta wa iyaye amincewa a bar yaro yayi aƙidar da yake so kaga tun daga nan ka san tsokana ce a rubuta a ce ai yaro yana da yancin interaction da duk wanda ya ga dama idan yaro ya ce abokinsa wani bukatan mutum ne da zai zo kullum ya ɗauke shi a babur ko a mota ya ce shi ya yarda da shi za su tafi wata tattaunawa wani abu na ibada to an haramta wa uban ya haramta masa ya ce ba za ka ba a irin wannan tsare-tsaren dokokin da ake alhamdulillah irin damar da gwamnatocinmu suke bayarwa a duba irin wannan dokoki yana sawa ana cire su alhamdulillah a yanzu ba irin waɗannan ɗin daga cikin irin cewa a bar yaro sai a ƙidar da ya ga dama in ya ga dama ya ce zai canza addini to dole ne uban ya bar shi to alhamdulillah kasancewar gwamnatocinmu alal aƙalla yanzu dai suna girmama ra'ayoyin malamai kuma ana ɗaukar sa to gaskiya waɗannan abubuwan ana ciccire su duk inda suka bayar a duba kuma an ciccire amma a asalin dokokin lalle akwai wannan abin a rubuce dole a bar yaro yayi aqidar da yake so ko ɗan shekara goma ne in ya zo kawai da safe ina kwana baba yace shi addini kaza yake so ya koma in ka hana shi je kotu za a daure za a uba to duk waɗannan abubuwan da za a biyo kuma haka mata a ce kaza da doko da a sa wasu abubuwa irin waɗannan dokoki duk manufarsu family system a rubuza shi sai zama yaro ya tashi ba mai ce masa i ba mai ce masa a'a abin da ya ga dama zai yi to shi kenan kuma in ya fita ya haɗu da wanda ya haɗu da shi zai haɗu da wanda zai sa shi a luwaɗi ya haɗu da wanda zai haɗa zai sa shi a shaye-shaye shi kuma ɗan adam kana ba shi ƙwaya yana sha to shi kenan an yi hasarar ɗan adam kuma shi ne abin da maƙiyanmu suke so yanzu su an gizo mana bal ana nan ana ta yi ana ta turowa hanyoyin da yaranmu za su lalace da shaye-shaye shi ya sa ka ga ƙasashen waje suna ta ƙoƙarin su su taimaka mana mu yaƙi wannan saboda su ba sa son 'yan ƙwayar su je musu amma mu ana ƙoƙarin 'yan ƙwayar su tashi ke caɗi kuma su yawaita sai da za ka ji haka kawai a ce an samu wani wa ya ɗauki ƙaunarsa ya je da ita bayan gari ko a bayan gidansu ya kwantar da ita yayanka wani abu da baka taɓa jinsa ba sai a to in ana shan waɗannan abubuwa turamol ɗin nan da mai turamadol ake ce masa komai da makamantansu gaba ɗaya ɗan adam za a mai da shi gara dabba da shi domin dabba kana akwai wani level na control da za a iya mata in kafa ƙarfinta to amma shi wannan jijiyoyinka za a sa da wani karfi da wahala ku iya yi da shi kuma duk abin da ya ga dama ya riya zuciya ta riya masa to zai je ya aikata su kaku an yi asarar ɗan adam a ce wannan za ku kwana gida ɗaya da shi za ku tashi gida ɗaya da shi za ka je kana sallar dare Allah kiyaye a ce ɗanka ne ya ɗauko wuƙa menene zai faru Allah ne kawai sani to duk ƙungiyoyin nan wallahi yana cikin sharrin da suka zo mana da shi shine waɗannan abubuwa duk abin da yake fundamental na zaman iyali uba ya tarbiyyanci 'ya'ya musamman mu kuma irin wajenmu musamman yanzu mu arewacin najeriya babu gona da suka samu mai daɗi daga raɓansa wajen cimma burinsu irin arewacin najeriya saboda halin da muka shiga na rashin iya tarbiyyar 'ya'ya da rashin iya ɗaukar nauyinsu ga 'ya'yan nan da yawa mutum kawai sai ya haife su kuma sai tura wa alaramma tura alaramman nan babu ko buhu ɗaya na abin da zai ci da shi kuma a bar su su ta gararan ba a gari duk shekara ta yi wannan faɗakarwa akan wannan lamari to wannan abun daga sun shiga hannun irin waɗannan masu shayar da su ƙwaya to shi kenan fa an yi hasarar ɗan adam ɗan adam dai da ake cewa ɗan adam dan adam inda zai ji magana a yanzu ma ku duba ku gani tsakani da Allah almajirai suna jin faɗan wani haka kawai kana wucewa ka tsaye da su dan Allah ku je ku yi alwala a cikin masallaci za ka ga group na almajirai sun kai goma sha kowa da robarsa ta neman abinci ba wai ina zancen da azumi ba ko ba da azumi ba za a kira sallar azahar suna neman abinci a kira la'asar suna neman abinci ba su yi azahar ɗin ba ba su yi la'asar ba in ka ce kafin su fito da asuba malamin su ya tashe su sun yi mu kaddara mu kyautata zato an yi wannan amma azahar ba a yi ba la'asar ba a yi ba sun fara koyon fitsari a tsaye ana yi ba tsarki ba neman fiya wata a wanke ba komai haka za su tafi kuma duk inda suka samu su kwanta akan dakalin kofar wannan gida dakalin kofar wannan gida yadda cinkiya da mage a wani wuri za ta zauna ta samu gun sanyi ta kwanta haka suke kuma duk wannan a cewa haka Allah ya ce mu yi wai a koyan addini kullum muka tashi wannan zancen muna faɗin cewa wallahi Allah bai umarce mu da wannan a matsayin ita ce hanyar koyan alkur'ani an zalunci 'ya'yan mutane kuma mutane duk da suke tuno 'ya'ya daga ƙauye da niyyar wannan karatu su sun san dalili babba shine ba za su iya ɗaukar nauyin ciyarwa da shayarwa da filifas da yaro zai yawo da shi a bayan gari a cikin gari ba shi ne kawai sai a bazo musu kuma sai su zo su zama wannan bala'i akan al'umma barayi a cikin za su samu nasu hmm? yan shaye-shayen nan a cikin su za su samu rabonsu kai har yan harbe-harben nan da mai duk in yaro yana da wayo za a iya dora shi akan bin wata hanya cikin sauki za a amfani da shi daga family system shine asalin musulunci dole a yi aure dole in an haihu kuma a kula da ɗa ka kula da uwar yaro ka girmama ta ka ba ta haƙƙinta ka ba ta ci da sha da tufatarwa yaron ma a ba ta ci da sha da tufatarwa da ilmantarwa ya zauna a gidansu ya samu soyayya ya samu tausayi ya samu ƙana'a idan ka kuka lura ku yi abu kada alarmomi su ce eh, yau da su nake ko wani abu wallahi ku kwatanta ku gani yaron da ya tashi a irin wannan halin tun yana shekara hudu ko biyar a tura shi ya je nemo abinci da kansa duk lomar da ya samu sai an yi kokawa a kanta don mai ba zai tashi da haɗama ba don mai zai tashi da son juna bai karanci ya so ɗan uwansa ba don me zai samu tausayi duk abin da ake kira son juna da tausayi da rahama da afi da hanan da jin ɗan uwantaka duka babu shi abun almajiran nan kuma ku je ku gani su malaman sun sani loma ɗaya za a iya ji wa yaro ciwo in wani ya koyi wani abu aljihunsa ko wani ƙarfe ko wani abu zai iya karzawa wani a kan loma ɗaya to dan ne in ya tashi yayi harkar yayi harkar gumburutu ana kaza ana kaza dan me in yayi gidan mai ba zai tausaya al'umma ba zai tausaya al'umma duk waɗannan abubuwan sa daga cikin tasiri ya zo ya shiga siyasa shi ma ya zama mara tausayi ya zo ya shiga kasuwanci ko gishiri yake sayarwa ba zai tausaya wa mutane ba haka ne ko ba haka bane don haka duk mutumin da bai samu wannan tausayin na uwa da uba da suka bar shi a kusa da shi ana nuna masa ƙauna ana nuna masa so ba to daga ya girma ya zama duk abin da ya zama to kuma tasirin wannan asarar tarbiyyar a nan za a gan shi Allah ya kyauta mana za ka muna son gidajenmu su kyau lalle mu kula da mata a ba su haƙƙinsu kuma a ba su kulawa duk abin da za ka kashe wallahi wajen kulawa da iyalanka ba hasara kai ba wasu mai kokarin ya tara ɗin in ya tara mai zai duk abin da ka samu a duniya idan baka ba ɗanka ilimi ba ka kashe ko nawa ne ya je gun karatunsa a biya masa kuɗin makaranta a saya masa abin da yake bukata na makaranta in ya gama karatun nan Allah ya hore masa ya samu aiki ya samu sana'a hutun waye hutun ne amma za ka ga wasu suna wa 'ya'yansu rowar wannan abun at the same time kuma suna son ka tara kuɗi ya sai filaye wuri kaza ya sai gidaje to me za ka yi da gidajen an faɗi an mutu ɗanka ya kasa biyan kuɗin jam ɗanka ya kasa biyan kuɗin registration na jami'a kuma kana da filaye ka sai da filayen nan ka ba shi karatu kai ma ka zauna lafiya da shi ya gagara yaushe zai tashi yana ƙaunar ka yana son ka sai mun canza wannan tunanin Duniyar nan ina zamu je da ita kayi gida mai kyau kayi mota mai kyau duka amfanin su na wannan kwanakin da kana da rai daga ka faɗi ka mutu magana ka ta tsari Yan abin da suka samu na gado hale hale sun yi faɗa a kansa an yi waye shikenan dole ne fa mu kintsa mu akan gobe za mu mutu ba wani zancen cewa za ka sake daɗewa nan gaba duk wani a cikinmu nan zai wahala ya sake shekarunsa saman da waɗanda suka haura arba'in a cikinmu nan ba wanda da wahala mu shine sake wata arba'in ne wa ballanta na wanda yake sittin ko duk da sittin ina ya ga wata sittin ba dai shi ba ka in ya'ya za su shirya ma su kansu akan yadda za su zauna da kansu dole ne za a zo a mutu dole ne kuma su san yadda za su tarbiyar kansu da haɗin kai da sauransu kuma wannan ba za a same shi ba sai iyaye sun zauna sun yi tarbiya sun koyar to kuma sai mun rike family system sannan wannan abin zai yi kuma duka ba tare da mun yaƙi addinin musulunci wajen riƙe family system ɗin ba yawa a cikin musulunci za mu samu haƙƙin domin manzan Allah sallallahu alaihi shine khairu abin wa khairu zaujin ya nuna mana misalai ya fi kowanne miji kirki da san matansa da adalci ya fi kowanne uba kula da ƴaƴansa. kuma shi ya bar mana waɗannan dokokin ba zai yiwu ba ko dan ya faɗi wani abu in kai a zamanin yanzu baka gane shi baka zo ka ce ai na zamanin rashin wayewa ne waye ba shi da waye ba manzan Allah sama sama za a ce bai waye ba ka waɗannan dokoki da aka saukar da su suna nan da aikinsu har Allah ya naɗe kasar in zalunci ya shiga tsakanin maza da mata kuma muka ambata to akwai hanyoyin maganin su ba a kafa ƙungiyoyi da za su ce su ba su yarda da aya kaza ba su ba su yarda da aya kaza ba wannan sam sam ba zai karɓu a ƙasashen musulmi ba Allah ta an fahimci wannan to mu je sai ce sun maƙala sannan sai Allah maɗauke ce mun ji kashi na farko shi ne asali salihatu yawa fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah to sai sai kuma yace wallaci ta na da hunna wannan ku da kuke tsoron kuke ji a jiki kuke shayi za a iya samun rashin da'a daga gare su saboda jiji da kansu kamar da ambata asalin nushuzi shine irtifa'i da kuke tsoron sakamakon girman kansu ba za su yi muku da'a ba an gane sakamakon ɗaukakarsu da arogansinsu da jiji da kansu shine nushuz ɗin wannan ya haifar da ba za su yi muku ɗa'a ba to ga yadda za ku yi su kaga nan da ka ina so tun farko kamar da malamai suke cewa abubuwan nan da za mu ji an ambata kamar da malami kuma zai yi mana ƙarin bayani duk zancen da ake yi har ma aka faɗi a yi wa'azi a ƙaurace a yi duka to duka yana da alaƙa ne da iya wanda suka siffantu da wannan sifofi da zamu ji an gani da ka in mace ba ta siffantu da nushuzi ba to babu zancen du babu zancen wancan abubuwa babban nushuzi kuma dama shi ne kangarewa addinin Allah in ta ce ba za ta yi addini ba ta ce ba za ta yi sallah ba ta ce ba za ta yi eh, kyautata ba zamantakewa ba to wannan lalle ko ta ɗauko hanyar da ba za a zauna da lafiya shi yasa za a fara karanto masa ayoyi domin wanda ya bar da'ar Allah shine fi cancanta da ma a karanto masa ayoyi shine fa'ihuhunna sai ku musu wa'azi mu je ne mu ji abin da malaya ai yace wallahi ta khafuna nushuzahunna ai irtifa'ahunna an ta'ati azwajihinna daukakar su da girman kansu da jiji da kansu suna ga sun fi ƙarfin ɗa'ar miji sun fi ƙarfin ɗa'ar miji ina suna wani malami na cewa wata baiwar Allah tana ce masa ita faɗin tana neman miji to ta fi so ta samu mijin da zai ce mata la in ta ce za a ce a'a ta ce ba ta son miji sakwato to haka wanda duk inda ta ce shi ba shi da ra'ayi ba shi da basira ba shi da wayo bai sanya ce a'a abu kaza shi ne daidai ba kun ji wani lamarin kuma na mata sun sun fi son ma mijin da zai tsaya din da ƙarfi ya ce musu kaza ake so a yi saboda ita ce alamar mijin da zai ba su kariya ko ba ka bane in kuma ya zama dolo ne ba shi da basira ai ba wata kariya da zai iya bayarwa in masifa ma ta taso gunta zai koma ce to yanzu ya zamu yi ne to ita ko mace tana son miji wanda shi ne namiji wanda in sun shiga matsala zai ce ba komai kwantar da hankalinki wannan ba wani abu bane za mu yi maganin su to ita haka take so shi yasa take cewa ita tana son mijin da in ta ce kaza zai ce mata a'a to sai kuma ya nuna mata muhimmancin ra'ayinsa da hujjojinsa sai ta karba saboda hujjoji amma in ya zama dolo ne ba shi da basirar gudanar da gida ba shi da wayan rayuwa to na ba miji bane ba miji bane yasa miji ana son mutum mai basira mai hangen nesa shi zai tsara abu da kansa matar ta kawo wani abu zai ce a'a in ga in muka yi kaza za a samu matsala in muka yi kaza za a samu matsala to mu daidaita a kan kaza ana son mutum ya zama mai ra'ayi yau shi da muka yi zancen al'adun warra razana da muka yi magana jiya to ana buƙatar namiji ya zama haka ba haka kawai wannan abin da kuke faɗa a hausance a ce wai namiji baya so ya zama bi ta zaizai ai kalmar haka ana amfani da ita me ma'ana ya zama bi ta zaizai ya zama cewa matar ta fi shi ƙarfi hmm. to ai shi ne nake faɗa su matan ma ba sa son irin wannan ɗin shi wannan bi ta zaizai da suke faɗa su matan suna faɗa ne kawai musamman idan ko suna da kishiyoyi suna son ya zama su ya fi so a kan sauran shi ne kai wannan zancen amma in ana zancen rikon gida ciyarwa shayarwa kulawa tsaro rashin bacci da kiyayewa ma'ana zai iya hana kansa bacci don ya tabbatar da barayi ba su haura gidansa ba ba tare za a firgita a gudu da shi da matan ba ko to irin wannan shine namiji da mace take so ta aura amma ba wanda za su ga kyankyaso su gudu su biyu ba hmm? yawa Allah ya kyauta Domin hmm. mu sai ce ai bi an ta'asiyahu wadda za ta saba masa bil qawli aw al ko da magana ko a aikace fa innahu yu'addibuha to in aka samu irin wannan nushuzi aka shiga wannan halin nushuzi to an ba wa miji dama ya ladabtar da ita ku ji ha ba a ce ha ba ba uquba ba ce bal yu'addibuha ta'dibi ne shi kuma ta'dibi daga cikin manya-manyan khasa'is din ta'dibi characteristics na ta'dibi manya shine yana haɗe da ƙauna da soyayya ko me yasa malami ko uba an zai ladabtar da ɗansa ƙin ɗan yake yi ba kin ɗan yake ba da haka ko dukan ne cikin tausayi zai yi yawwa in rauƙa shi ne da tausayi zai yi yana tunanin in yi masa mai zafi abu kaza zai auku abu kaza zai auku kuma kuɗin asibiti da mai duk a kansa yake da makamantan wannan kuma akwai ƙauna da ta'adibi da yana tare da soyayya da ƙauna da in mutum yana tsammani wannan ayoyin suna ba shi dama ne a matsayinsa namiji namiji kuma namiji mana a matsayinsa na namiji kuma a matsayinsa namiji ga mata in yana tsammanin wai ayoyin suna ba shi dama a yi ɗamara ne a zage dantse a yi kutufo da miji da mata to ba haka ba babu shi a wannan wurin sam-sam ba shi ake zance ba kamar da zamu zo muka zo zancen duka wannan iri ake zance da da Allah ya sa wato masu waɗannan ra'ayoyin yancin yancin yancin wallahi da sun tsaya sun fahimci abinda malaman fikin suka ambata a cikin littafi wajen eh, sharhin waɗannan hukunce-hukuncen gaba ɗaya ma da ba su ɓata lokacinsu ba saboda babu wani malami da ya ba da kofar a zalunci mace balantana a ɗora malaman musulunci zafi da tsanani da kaushi da rashin tausayi da wani abu mu karanta dai mu shi yace fa innahu yu'addibuha to an ba shi dama ya ladabtar da ita yaya wacce ke? bil ashal fal ashali Ku gane larabci hmm? ya yake ma'ana a cikin matakan ladabtarwa ka fara bin mai mafi sauƙi ba mai sauƙi ba wadda ta fi kowace sauƙi ita za ka fara bi to da sharaɗi idan ba ta biyu ba ba ta ladabtu ba to kuma sai mataki na gaba to mataki na gaban kuma shi ma shi ne bayan wancan in ba ta biyu ba har yanzu to matakin da zai biyo baya shine ashal bayan wanta ashal ana nufin mafi sauki naka a fara daukar mataki mafi sauki idan ba ta yi ba to sai a mai binsa yadda Allah madaukaki ya jeranta haka ake so ake za mu zo mu sai sai fal ashal yau bil ashal fal ashal sai sai fa'iduhunna to ku musu wa'azi ku musu wa'azi ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته فأنظر ونقول ماذا نوى نيسك إيا وعد كل شيء الحمد لله ينزل da yawan jin wa'azi galibin mutane kowa ya haddace ayoyin haƙoƙin shi ko inda za a ce wa mata ku yi wa maza ɗa'a ku yi za ka da yawa maza sun haddace kuma inda aka ce mata maza su kula da ku za ku mata duk sun haddace waɗannan su ma'ayoyin hmm, to abin da ka sani na abin da ta aikata marar kyau din nan ladabtarwa mataki na farko shine kai mata wa'azi ka bayyana hukuncin Allah da ya wajabta a ɗa'ar miji domin hakika ɗa'ar miji ka ji wasu matan a yanzu wannan yan yanci yanci yanci suna faɗi wai waye ne ya ce wai wai da'a da'a kullum a ta cewa sai dai kai biyayya to ke kike so a yi miki biyayya mun tsakani da Allah ne maganar cewa ayi da'a ga mijin nan wannan umarni ne na Allah umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi kuma in dai tausayi ne tausayi dai da ake cewa tausayi ba na ɗan adamtaka ba in ana zancen na ɗan adamtaka babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tausayi tun da yake a duniya in ba abun jihadi ba bai taɓa daga hannunsa ya ajiye akan wani ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa dukan khadimi barin gida bai taɓa ballantana mata babu wata mata bai taɓa duka ko ta nan ya isa a fahimci cewa wannan karantarwar ko umarnin da za mu zo mu ji na magana duka matuƙarsa ita ce ibaha mutuƙarsa shi ne ibaha mai ibaha halacci ke kenan babu wanda isa ya ce maka wajibi ne za ka umarni nan ba karka kawo al'amuru lil wujubi an gane na maganar ibaha ne tun da babin ladabi ne in ya zama al'amuru lil wujubi kenan ashe wajibi kowa sanar da kimata ba ku haka ba ne bayan kuwa ga hani da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani ai duka an fahimci abu shi yasa aka rubuto daga atwa ya fahimci hannun shi ne abin da manzan Allah suna sulama ya fassara cewa kada a yi duka kada a yi duka sai zama makasudinsa sa tsoratarwa shi yasa kamar da zamu zo insha Allah mu ji daga maganganun malamai me makasudin wannan duka da aka ce a yi? amma duka babban abin ne dai bai fi damu na dama shine aljanibul akadi min hadhihi mas'ala abin da ya shafi aqida a wannan mas'ala me ya shafi aqida masu kokawar sai an canza nassoshin qur'anin nan a rika sukan alqur'ani kaji har wata tana cewa ita tana karanta addinin musulunci ba musulma bace kuma yana birge ta yana bata sha'awa amma ta kasa eh, comprehending yadda za a yi a ce miji wai umarni ne na addini miji ya daga hannu ya daki mace yaya wannan abin ke ita dai in akwai kofar da za a canza ma wannan abin fassara don ta karɓi musulunci da Allah ai mata duk ana samun irin waɗannan duk saboda sun karanta musulunci ne da irin wannan idan na hagu wanda sun karanta shi ta hanyar irin masu bayyana irin wannan harkar haƙoƙi ɗin da mutum ne da ya san fikihun musulunci da ra'ayoyin malamai a kan wannan matsalar ma asali bai taso ma a yi wannan abin ba hmm. shi sa malamai suka yi rubuce-rubuce na maganin waɗannan shubuhohi mun samu lokaci ma bi wasu daga cikin irin waɗannan maganganu ko da ishara ne zuwa ga wasu daga waɗannan rubuce-rubuce bi bayanin hukumin lahi fi ta'ati zauji kai mata wa'azi ta hanyar bayanin hukuncin Allah akan da'a ga miji wa ma'asiyatihi da hukuncin saɓa wa miji wa tarzir fi ta'ati ku duba gani a hadisin da muke magana dazu idza sallat al mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha wannan abun na maganar da'a ga miji babban abu ne a shi tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da maganar sallah da azumi kun ga ba a kawo zakka ba ba a kawo haji ba ko ba a kawo eh, girmama iyayenta ba ma ita sai aka kawo maganar miji dan a gare shi sababi ne na shiga aljanna haka ba abu ne da za a zo ana ta kokawa a kansa yace wa targhibu fi ta'ati da kwaitar wanda ta zo a cikin nasoshin shari'a na mace ce da'a ga mijinta wa targhibu min al-ma'siyah da kuma tsoratarwa a akan saɓawa miji nan filakin ba'ad da ma'asiya ana zancen namiji ne tun dama da'a ga Allah da da'a da saba Allah ai sanan nan abu ne sawa'un ko mai aure ko mara aure akwai wannan abu a kan ko yau sai ce fa'inin ta in ta hannu ta daina wannan laifi fa zalika al-matlub to wannan shine abin nema wa illa in ko ta ha fayahjuruha az madja to mataki na biyu shine mijin ya kaurace masa wajen kwanciya ya kaurace mata ko ta hanyar juya baya ko barin ɗakin duk dai matakai wanda zai sa ranta ya baki akan an masa ba daidai ba za ta ga an kaskanta ta an wulaƙanta ta me yasa aka yi sai ce kika ki sallah ɗazu galibin maza da suke likiti da matansu kashi nawa za a ce tambayi alkalai ku tambayi masu dai irin wannan sasantawa tsakanin maza da mata wala za ka samu galibi rikice-rikicen ba a kan haƙƙin Allah ba galibi a kan haƙƙin mijin a kan wani abu ne ko wani abu dai da ake samu na ko ce rashin kunya wannan ma da ɗan girma eh. ballantana wanda za a kai ga a ce ta zagi iyayensa wannan duk manyan abubuwa amma wani abin da ya shafi a kan abinci ne ko ba ta yi sa ba ga misalan da malamai suka kawo a cikin littafin fiƙihu galibi haƙoƙin Allah suka fi yawa kuma da haƙoƙin mijin manya daga cikin haƙoƙin mijin yana dawowa ta rufe ƙofa ta ce yau ba kai ba shigowa gidan nan wannan ya cancanci wa'azi da ƙaure cewa ya cancanci hatta mardu. sun kawo irin waɗannan misalan ko irin a akan iyayensa rashin kunya ga uwarsa da ta haife shi musamman wanda yake ga uwarsa suna zaune da kuma mata matar ta ɓata wa uwa rai wannan ba ƙaramin matsala ce yauwa to irin waɗannan suna nan da yawa haƙoƙin Allah kuma ya fi cancanta mutum ransa ya ɓace a kai kai ku haƙƙinka kai ma ka tuno irin abin da kake mata na ana ta wani haƙƙi kai ma kana zalunta ta kana mata abubuwan da ba daidai ba kana wa iyayen naka kuskure kana musu wasu abubuwa ta sanye ta yi hakuri to kai ma akwai abin da dai za ka iya hakuri da shi abin da za a iya hakuri a yi hakuri abin da kuma za a yi matakin ladabtarwar to ga matakan ga abin da ake fara yi sai na biyu sai kuma na uku to wannan na biyu shine fa ya ajuruha الزوج في المضجع بألا يضاجعها ولا يجامعها وتشيني كده يكون تابع بمقدار ما يحصل به المقصود أما gwargwadon abin da ladabtarwa za ta samu in an samu abin da zai biya bukata in ka juya bayan kai fushi ta ce ya faru ne da a gaya min laifi na. ke ce an ce ki kaza an ce ki kaza kin ki ku kullun sai ra'ayinku kaza da kaza ga dalilin da yasa na tsawon wannan mataki to dan Allah ayi hakuri a yafe ni ba za a kara ba ladabtarwa ta samu ko ba ta samu ba to shikenan kuma kar a je a to ai kuma shikenan tunda da dai kin riga kin bata min rai yau ba wani abu da a'a sai ayi hakuri a sai sai ta zuciya kai ma kuma sai ka sakko kai ma mutum ne to sai ka koma dan adam dinka fishin dama fa'idarsa shine ya samar da wannan risinawar sai ce wa illa in kuma ƙauracewar taƙi ita ma an ɗauke ta a matsayin major amma ba ta amfani ba ya ce baraba ha barban zaira mubarrihi ya dace ta duka wanda ma mai tsanani ba alladhi laysa fihi mashaqqatun shine ake nufi wasu suna fassara ciwon da a ce dukan da ba zai ji masa ciwo ba ko to ba iya wannan ba bane gaskiya in ji mata ciwo ma an samu mashakka tunci ne eh, mubarrih allazi fihi almashaqqatu wanda yake akwai kunci da tsanani a cikin sa to da Allah wanne ne wani irin duka ne ba mashakka a ciki shi sa malaman fiƙi suka ta tattaunawa wani ya ce da hannun riga wani ya ce akwai ma malaman suka ce kai abin ma da ake nufi kawai fushi ba dukan bane kawai fushi ake nufi kai wasu malaman kamar Ibn ashir yana cewa ya tafi zuwa ga irin wannan bazan ce ra'ayoyin yancin ba amma dai lura da cewa wannan abin yana da alaƙa da zamani a zamanin mujtama'at da suka gabata irin wannan abun dama san zamani ne da ake danna haƙƙin mata to kuma dukan matan sanannen abu ne ana yawan yin sa to musulunci da ya sai sa masa ƙaidi cewa ya zama mai sauƙi ba mai tsanani ba an gane shi sa har ya ba da ƙofar cewa shugabanni za su iya ƙayyade shi su ce a iya haƙura da shi in har zai iya kaiwa ga cutarwa da yawa daga cikin masu wannan rubuce-rubucen suna san sun kakkawo waɗannan irin ra'ayoyin su ce aikun kun ga wasu malamin masu ce a soke mun da muke shine kalmar sokewa kattata su saboda istihadin wani malami an gane amma a fassara abin yadda malaman suka fassara musamman malaman fikihu al'udama wanda gaba ɗayansu babu wanda ya ba da damar ka zage dantse a yi doke keniya babu wanda ya faɗi wannan ko har ka ajiye bulala sunan ta kenan bulalar da har idan ta yi wani abu za ka nuna mata ita a cikin bango kwata-kwata wannan ba ta taso ba ba ta taso ba ina zancen ƙauna ina zancen tausayi ina zancen kamar da za mu zo mu karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da insha Allah akan haka mu je sai ce fa in hasala idan abin nema ya samu biwa wahidin min umuri da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura wa ata'nakum kuma suka yi muku da'a fala tabghu na sabila to karku ne ni bin wata hanya daban a kansu bin wata hanya daban ma'ana kar ku ta haddi kar ku wuce iyaka kar ku dage dai da fushinku kar ku ci gaba da cewa sai kun ladabtar da su kari akan waɗannan matakai in dai har sun ce a to shikenan ayi hakuri kuma yana daga cikin manya-manyan hanyoyin zaman lafiya tsakanin miji da mata kun sani duk inda ɓacin rai ya kai ɓacin rai ka koyi cewa matarka to shi kenan yi haƙuri kalmar da bature ke cewa i'm sorry wala duk yadda ranka ya ɓaci in dai ka fahimci kai ne ba ka da gaskiya to ka ba ta haƙuri wannan ɗin za ta shimfiɗa maka ƙofofin ta ci gaba da ma ɗa'a sai ai watanni ba ta maka abin da za ta ɓata maka saboda yau dai mijinta malam wane ko alhaji wane da bakinsa ya bata ta haƙuri suna da saukin lamari wallahi rashin fahimtar su ya sa mai ta saɓani da su kaga da ta hanyar soyayya da ta hanyar wannan i'm sorry din da ta hanyar ina kaunaki da makamantan waɗannan babu abin da ba za ka sai ba na zuciyar mace duk ce rai daga kashe to yi haƙuri a kwantar da hankali da yar kyauta da za ka zo da ita in ka fita da wasu abubuwa dai da za ka sa mata farin ciki wala duk laifin ka sai amanta da shi zuciyar mai sauƙi ce ta mata saukin yafiya da saukin afuwa ba irin mu bane da riko da zafin zuciya hmm. wala suna haƙuri sosai suna haƙuri da maza Allah maɗauke ƙara musu mu ma ya ƙara mana hmm, dole da sai an yi haƙurin baki ɗaya yace fala tabgu inna sabila ai faqad hasala lakum ma tuhibbun abinda kuke so ya samu fatruku mu'atabataha to sai ku dakatar da zarginta alal umuri al-madiya akan abubuwan da suka wuce a baya karka zo bayan ta ce I'm sorry din bayan ta ya ce da Allah a yafe ta kuma sai ka zo ka ce nan fa kin ga bara ma sai da muke. kwanan nan ma sai wa tanqid anil uyu da kuma bincike da kwakwale kwakwalen laifuffuka duk sai a dakata ba zancen a kwakwalo nan fa dama an yi kaza allati yadurru zikruha wanda ambatan su zai cutar ba zai amfanar ba wa yuhdithu ko wa yahduthu bi sababihi asharru wanda kuma sharri zai auku a sababin su ka sai kai kokari ka yafe kai ma kai afuwa ka fidda abin daga zuciyarka ka kuma sha ruwan sanyi sai a yafe wa juna insha Allah ta'ala Allah muke roko ya ƙara mana haƙuri ya ƙara mana juriya ya ba wa da mu da matan mu Allah ya ba mu haƙuri da zaman lafiya صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين akwai wani zancen? ta kun ce mulki biyu dama zancen na mutum da bai kare ba ba matsala muna da wata tattaunawar akan wannan din sai mu koma kan inna Allah kana aliyan kabira din sai mu tattauna akan sa a darasin gobe insha Allah ta'ala barakallahu fikum